Ciwon kirji cuta ce da ke kama mutane masu rauni, yara da tsahi. Idan aka yi maganinta da wuri, ana iya rigakafin wasu matsaloli da cutar ke iya haddasawa, kamar yadda Dr. Habu Abdurrahman na ma'aikatar jiha mai kula da kiwon lahiya ya shaida mana. La pneumonie c'est une information donc par un champignon. Pneumonie cuta ce da ke toshe hanyoyin ba da iska zuwa ga huhu. Alamomin wannan cuta sune ne tari ko zazzabi. Karshen ta tarin zai iya bunƙasa tare da haddasa matsalar lumfashi. Wato mutum bai iya yin lumfashi da kyau domin hanyoyin iska sun taushe. Haka lamarin yake ko ga yara. Ta ma fi tsanantawa a gare su. Akasari wannan cutar huhu tana samun asali ne daga kwayar cuta da ke shiga daga waje ko cikin iska ko kuma ta hanyar wani hadari kamar amai haka. Ou bien accidentellement dans les vomissures su wane ne wannan ciwon ya shafa. Alamun ƙididdiga da misalan da aka fi gani sosai yara ne wannan cuta ta fi shafuwa. A mu idan an yi zancen yara ana maganar sabbin aihuwa zuwa 'yan shekaru biyar sannan kuma akwai tsohi. Ko akwai wasu halayen uwaye da ke sa yaron ya kamu da cutar A wajen iyalai akwai ɗabi'ar barin yara cikin sanyi ko kura da kuma muhalli mai damshi kuma idan akwai datti a muhalli kurar da ke tashi cikin hanya na iya shigowa cikin gida ita ma wata hanya ce da ke iya haddasa wannan matsala kenan ya waje ba a guji muhalli mai kura da kuma damshi. Shin ko akwai maganin ciwon kirji? Euh, Dieu merci en fait c'est des pathologies qui sont prises rapidement. Dadin abin cuta ce da ake iya shawo kanta ba tare da bata lokaci ba amma idan aka kyale cutar na iya bunkasa yaro na iya kamuwa da cutar da ta shafi huhu da hanyoyin bada iska hakan zai iya baiwa wasu kwayoyin cuta damar su bunkasa ta haka za a iya ganin da farko yaro na tari tare da zafin jiki har ya kai inda zai yi tari tare da fiddo wasu ruwa-ruwa har ya kasa lumfasawa da kyau yana ma iya wuce wannan matsayi saboda haka ne da zarar an gano irin wannan matsala ta huhu ku a garzaya gidan likita mafi kusa inda za a kula da marashi lafiya tare da samun shawarwari domin kada rashin lafiyar ya kara tsananta zuwa gaba.